uku ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da sha uku ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kasad na 192 cikin jerin girkasusun karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykh islam rahmatullahi alayh littafin zadul ma'adi mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki alaihi salatu wassalam da al'adunsa da yadda yake gudanar da mu'amalarsa da rayuwarsa da tafarkin tsare-tsaren addininsa malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya inda yaje kasar makka don yin aikin haji daga kasar su ta dimashq sham nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ya saka mishi alkhairi al-imam shaykh al-islam ibnu qayyim al yana ci gaba da mana shimfida akan tarihin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu yana ta bayani akan yadda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tirsa su zuwa gabarin kasar Makka da komawarsa Madina sakamakon cutarwa da bita da kulli da sharri da kage da kokarin kisa wanda shawa kafirai suka taso shi gaba da waɗannan matsaloli zamu tashi a inda yake mana labarin bai'atul aqaba wacce mutanen garin Madina al-Ansaru radiyallahu anhum ajma'in suka zo suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama chaffa a kasar makka malam yace wa kathura islamu bil madina bayan da suka zo suka musulunta din nan suka karba musulunci suka tafi da shi garin suka ci gaba da yadawa kowane gida aka samu musulmai kowace kabila kowace anguwa kowane dangi musulunci ya yawaita a kasar madina wa bahara ya bayyana thumma raja'a mus'ab ila makkah mus'ab wanda shine limamin farko shine malamin farko a musulunci a madina shi da wancan ladani ibnu ummi maktumin radiyallahu anhu wa an mus'ab sai ya dawo makka shi mus'ab wa wafal mawsimaha zalika al'ama خلق ansari من الأنصار من wal والمشركين a wannan shekara kuma da dama daga cikin mutanen garin Madina ansaru musulmansu da kuma sauran mutanen garin Madina Ausu da Khazraj waɗanda ma basu su riga sun musulunta ba suka cika ƙasar Makka suka zo aikin haji kuma aikin hajin ya kasance na musamman ne wasu sun zo da niyyar musulunta wasu kuma sun zo su ji me ake ciki su ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam kafin yanke hukuncin za su shiga ko ba za su shiga ba to aikin hajin an zo shi da niyya ta musamman dan haka sai ya zama ansar da sauran mutanen garin madina sun yawaita kwarai a wannan aikin hajji wa za'imu alqaumi albara ibn ma'rur jagoran su gaba daya mutanen kasar madina shine wani mutum mai suna albara bin ma'rur bin sakhar bin khansa bin sinan al-khazraj sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin manyan dattawan garin Madina Bara'u Ɗan Ma'ruf Ɗan Sakhar dan Khansa'u Ɗan Sinan dan kabilar Banu Alhazraj, ɗan uwa ne wanda suke ƴaƴan mata shi da Sa'ad ibn Mu'adh wannan da ake wala kabilar Za'imul Ansar wannan mutumin shine Naqib na Banu Salima kamar kace mai anguwansu kenan ko wakilinsu a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh, ya kasance bawon Allah ne mai kyauta mai halin kwarai ah, an ba da labarin cewa da suka fito za su tafi kasar Makka tun daga Zulhulaifa ya riga dama ya musulunta shi sai in yana sallah baya kallon Baitul Maqdis shi Ka'aba yake kalla tun kafin ma a juya ta zuwa ga Ka'aba din shi shi yana kyamar ya dinga kallon alƙiblar da Yahudu suke kalla ya je Makka sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ni fa ka ji ka ji abin da nayi nayi riga malam masallaci manzon Allah ya ce mishi da ka dan jinkirta ni ma ina cikin damuwa amma bazan bazan riga Allah na yanke hukunci ba to kuma hakan sai ya tabbata aka zo aka aka canza alƙibla din kamar yadda ya tabbata a cikin ainihin wato suratul baqara ko wannan bawan Allah ya rasu kafin manzo Allah ya iso Madina kamar zala ya so madina Allah ya mushi rasuwa radiyallahu anhu sai yayi wasiya kafin rasuwa ta cewa daya bisa ukun dukiyarsa a baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kyauta duk abin da ya ga dama yi da manzon Allah ya ce cewa shi baya san yawan wannan dukiya a maiwa da magada manzon Allah ya ji har kabarin sa yi masa sallah dan dama kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a saukar da hukunci akan yi wa gawa sallah ba manzon Allah ya ji har kabarin sa Yi masa sallah Allah ubangiji ya gafarta shi ya ƙara masa yadda to shine dubu uban tafiya na jama'ar musulmai ansaru waɗanda suka zo ƙasar makka don yin aikin hajji a wannan kawo falamma kanat na aqaba as-thuluth al-awwal min al-layl yayin da daren al-aqaba din yayi daren da aka shirya za a yi wannan al-aqaba wato haɗuwa a wurin jifan shedan wato ranan goma ga wata dare ɗaya bisa ukun dare kamar ka ce daga tsakanin faɗuwar rana zuwa kamar ƙarfe goma na dare a wannan lokacin ta sallala ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama salatatun wasa baƙuna rajulan dama sun riga sun gama yin sabi sun bincika cikin taron rumfunan mina sun san ina ne masaukin manzon Allah sallallahu alaihi A aina za su same shi don haka sai suka silale daga wuraren kwanan daga masaukayyarsu daga rumfunansu a nan mina suka silale su saba'in da uku a cikinsu akwai mutum namiji guda saba'in da uku da mace guda biyu ba baya u rasulullahi sallallahu alaihi salama khifyatan min ƙaumiyar wa min kuffari makkata a ɓoye ba tare da sanin mutanensu. mutanen Madina ba waɗanda ba musulmai ba ba kuma tare da sanin kafiran Makka ba ala an yamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa uzurahum suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya akan cewa za su kare shi irin kariyar da suke baiwa matansu irin kariyar da suke baiwa iyansu irin kariyar da suke baiwa kan kansu kana awwala man baya'ahu laylata idin farkon wanda ya fara miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi hannu ya mata caffa a wannan dare shine albara ibn ma'ruf shi dai wannan bawan Allah din wa kanat lahu yadu bayda yana da abun kirki da yayi aikin alkhairi akan wannan harka id akkada alaqada yayin da ya ƙara ma alƙawarin ƙarfi wa badara ilai kuma yayi gaggawa ya shiga gaba wa hadara al-abbasu ammu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin abdul muttalib radiyallahu anhu wanda babban manzon Allah ne dan uwan mahaifinsa ya halarci wannan mubaya wa huwa alhalin shi din shi abbas din kama ta kaddama yadda ya gabata wa kana idzaka ala dini qaumi sanda abbas ya ga wannan wannan mubaya'a bai musulunta ba yana kafi da Abbas bai musulunta ba sai bayan bada sai can gaba za a zo a yi magana akan musulunta sarki a wannan lokacin ya zo ne na farko tukunna dan hamiya ta kawo shi kare dan dan uwansa duk da baya musulunci amma Abbas baya daga cikin waɗanda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tsananin gaba shi dai bai shiga ba amma bai hana a shiga ba <clears throat> baya ga haka kuma ya zo dan ya ji da bakin shi domin a yadda suke abubuwansu abubuwan su a jahiliya yana ganin wannan al'amari ne wanda ba wanda zai iya jure shi sai dan dangi dan a jahiliya suna da ka'ida ta hamiya ta asabiyya duk abin da naka ya kwaso na fitina ba za ku kware mishi baya duk bala'in da za a yi sai dai zai yi kisa ne zai yi ganganci ne zai auka wa wasu ne ba za ku ce bari ku ɗauke shi ku ba 'yan sanda kai a a hukunta shi ba a'a za ku jajirce ne sai dai in kun kare hadda shi haka larabawa suke a jahiliya idan aka sai ga gare ya zo ya ji wannan magana kuma ya ja kunnan waɗannan mutane za su iya kuwa tunda wannan ɗa namu ba danginsu ba ne kuma a al'adance ba za su iya ma wanda ba danginsu to da haka da yabo ya yi waɗannan maganganu suka nuna mashi a su sun riga sun shirya sun shirya ma duk wani abu da zai kai ya kawo sun shirya karban duk wani farashi da za su biya na wannan mubaya radiyallahu anhum ajma'in malam ya ci gaba da cewa wa ikhtara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama minhum tilka Lailata lailata 12 naqiban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan dare ya zaɓo wakilai guda goma sha kama a ce masu anguwa ko 'yan majalisa ko wakilai waɗanda kowace kabila banu abdul ashad banu salima banu kaza kowane dangi sai a zaɓi wani dattijo a cikin su a ce shine wakilin su duk abin da ya shafe su ko da an koma madina to a wurin shi za a ci duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi yake so ya sanar da su to ga wanda zai wakilce su shi za a gayawa manzo Allah ya zaba mutum goma sha biyu sune wakilan wa hum waɗannan mutane guda goma sha biyu sune As'ad ibn Zurara akwai sahabi as'ad ibn zurara bin udus bin ubayd bin sa'laba sunan shi kenan as'ad bin zurara bin usud da ainun mai gamma da da da da bin udus da dalun sai kuma shi kuma udus dan ubayd ubayd dan sa'laba wanda ɗaya ne wannan shine wakilin banu banin najjar shine wakilin su bayan rasuwar shi shi ma ya rasu da wuri bayan rasuwar shi ya riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwa kamar yadda zamu zo mu ji a gaba sai manzo Allah bai nada musu wani wakili ba yace daga yanzu ni manzo Allah ne wakilin ana naqibukum ba ku bukatar wani kuma akwai kuma Sa'ad ibn Rabi' bin Amr bin Zuhair al-Khazraj Sa'ad bin Rabi' bin Amr bin Abi Zuhair al-Khazraj wanda wannan shi badari ne shine wanda manzara Allah sallallahu alaihi ya hada su dan uwantaka da sahabin nan mai kuɗi, Abdurrahman dan Auf wanda kisar ta shahara eh, Bukhari mai ruwa tota wanda ya nemi ya bashi irin da ake bayarwa ya bashi gida ya bashi gona ya bashi mata yace duka shi baya so dulluni ala suq ni dai ku gwada mini kasuwa to wannan shine dan uwansa din na wannan yan wantaka din Sa'ad ibn Rabi radiyallahu anhu wannan kissa ce sananniya ranar uhudu anan yin shahada yana da kisa sananniya a shahadarsa a ranar uhudu wadda bai haƙi ya fitar da ita wanda manzo Allah sallallahu alaihi bayan an yi musu wannan ba zata da kafirai suka yi musu ya dinga tambaya yana cewa ina sa'adu dan rabi' aje a duba mun shi idan an ganshi a ce ina gaishe shi a ce mishi kuma ina ina mishi da aljanna aka je aka duba aka ganshi yana numfarfashi na karki aka gaya mishi ga abinda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama yace idan ku kuma ku ce ni ma ina gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ku ce ina jin kanshin aljanna tun daga nan sannan ku gaya wa mutanen mu ansaru cewa kada wani ya sake ya da baya idan suka sake aka kai ga manzo Allah bayan sa da sauran numfashi sun ci amana Allah sun ci amana alƙawari akwai akwai kissa ha ila yau game da sauka ayoyin ayoyin gado cewa bayan ya mutu ya bar ƴaƴa guda biyu mata da mahaifiyarsu sai kawunsu wanda kanin shi ne sai ya kwashi dukiya gaba ɗaya irin da suke a jahiliya sai uwar ta zo da waɗannan yara 'yan mata ta ce ya mazan Allah an kashe mijina a Uhud ka san labari ga waɗannan ƴaƴa guda biyu ya bar su ba zan iya aurar da su ba ba da abin da zan kai su gidan miji ga shi wani kawunsu ya kwashe komai manzon Allah ya ce ki je Allah zai hukunci shi ne aka saukar da ayoyin gado na yusikumullahu fi auladikum lizzakari مثل هذه الانثيين فان كنا نساء فوق اثنتين waɗannan su ne Allah ya magana akan su tun asali sai za Allah ya aika ya ce a ce mata a ɗauki biyu bisa ukun dukiya falahunna thulutha ma taraka a basu ke kuma a baki ɗaya bisa takwas shi kuma kawun nasu ya rike saura da asinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan hukunci kamar yadda ainihin wato Abu Hatim bin Razi abin nan Abdurrahman ibn Abi Hatim ya rawaito a cikin tafsirin sa haka al-Imam ainihin At-Tabari a cikin nasa tafsir radiyallahu an Sa'ad ibn Rabi wa ardahu wa Abdullah ibn Rawah da wannan mawaki kuma komanda na yaki babban soja babban mawaki daga cikin mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abdullah bin Rawahata bin Sa'alaba bin Imril Qais al-Khazraj wanda wannan babban mawaki ne na manzon Allah ɗaya daga cikin mawaka guda uku da suka shahara wajen yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waka tare da ah, abin nan Ka'ab dan Malik tare da ah, Hassan ibn Thabit ah, kamar yadda suka bada labari al-Imam Ibn Qutaybah ad-Dinawari ya ambata a cikin Ashir wa Shu'ara da shi da ainihin abdabbi cikin mufaddaliyat su cewa ya kasance shi Abdullahi dan Rawaha yana aibata kafiran Makka da maguzanci sai ba sa jin damuwa su kuma wadannan suna aibata su da dangantaka sai suna jin damuwa bayan da suka musallanta sai suka gane ashe Abdullahi ya fi musu zammo shi da ke aibata su da kafirci haka zahabi ya nakalto a cikin sirru alamin dubara eh, yana daga cikin komandojin nan guda uku waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nada su komanda yace in an kashe Zaidu Ja'far ne komanda an kashe Ja'far Abdullahi dan Rawaha shine komanda a yakin da aka san da suna waqa'atul mu'ta wanda aka yi a shekara ta 8 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a lokacin a garin Madina kafin safi wanda ga cikin Yahudawa yake cewa waɗannan uku duka kashe su za'i shi babu annabin da ya nada komandoji a yaƙi yace in ba wana wana ne in ba wana wana ne face sun mutu gaba daya kuma haka aka yi aka fara kashe zaidu daga na aka kashe ja'afar at-tayyar dan abu a har aka ce shi abdullahi dan rawaha ma farko sai da ya dan ji tsoro haka ya firgita irin tsoro na dabi'a daga baya kawai jajirce ya dauki wannan tuta ya ci gaba da yaki har shi ma yayin shahada shine Allah subhanahu wataala ya kaddara cewa Khalid ibn al-Walid ya zama komanda wanda manzo Allah ya mishi lakabi da Saifullah shine ya iya yin retreating ya gudo da ragowar sojojin domin an riga an musu ƙawanya sama da soja dubu shida su kuma ba su kai su ɗari biyar ba haka dai Allah ya cece su suka samu suka suka tsira ah, har ila yau al-imamu ah, al-baihaqi a cikin dalailin nubuwa ya ya ruwaito labarin cewa wata rana Abdullahi dan Rawaha ya taɓa rashin lafiya ya suma kamar ya mutu har ana ta kuka cewa ya mutu uwar shi tana ta ihu manzo Allah ya zo ya mai addu'a ya ce ya Allah bawon ka dinnan in dai ajalin shi ba Allah ka sassauta mashi ciwon nan sai ya ne shine yake ba manzo Allah labari cewa sanda koshi yake kuka dinnan wani mala'ika ne rike da guduma yana yana kokarin buga mai sai manzo Allah ya mishi wannan addu'a sai sai ya rabu shi kukan mutuwa ne <laughs> kuma gani Allah ya tsare eh, ya kasance mai yawan azumi ne a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud jabiru ke bada labari akan yi tafiya su da dama sai zama a cikin su babu mai azumi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abdullahi dan Rawaha radiyallahu anhu wa arda eh, ya mutu bai kowa ba bai bar zuriya ba a sa'ad da ya mutu radiyallahu anhu sai kuma yace to wannan shi ma naqibu ne shi shi ma Abdullahi dan Rawaha Abdullahi dan Rawaha naqibu ne na kabilar su sai wane sai ce wa Rafi ibn Malik ibn Ijlan ibn Amr ibn Amir rafi' bin malik bin عجلان wanda shi bai je badar ba wannan har yake cewa ah, ma ma yasurni anni shahidtu badaran bil aqaba ce bana jin dadin ina ma da a ce aqaba nayi mitin na je badar dan wasu mahallai ne masu daraja guda biyu to abin da yasa wasu sahabbai basu je badar ba kuma bai zama abin abin nan gare su ba batawa ba so da lokacin an ba mutane zaki sai wasu ba su fita ba saboda asali ba yaki aka fita ba kamar yadda muka sani wata waduna anna ghayra zati shaukati takunu lahu dukan su suna ta fatan in alasa ba za a yi fada ba ba wanda yake so a yi fada shi kuma Allah ya yi nufin sai an yi fada mu zo mu ji labarin a gaban insha Allah yana daga cikin sahabbai as sabiqun al-awwaluna radiyallahu anhum wa ardahu wal bara'u bin ma'ruf shi wancan ne jagoran su din wa abdullahi ibn amr bin hiram sai abdullahi dan amr dan hiram wato baban jabir dan abdullahi ke wanda shahararren sahabi ne shine shine a wannan abin shine naqibuna banu salima shine naqibun su jabir dan abdullahi sahabi shahararre wannan shine mahaifinsa ya daga cikin shuhada'u uhud bal ana cewa ma shine farkon wanda ya mutu a Uhud daman da za a je yakin sai ya ce ma dan sa Jabiru kai ka yi hakuri kaga kana da sauran kurciya zaka tarar da wasu yaki yaki a nan gaba ka banni ni in yace a aljanna dai bazan la asiruka bil janna ba zai yi ba sai dai mu tafi tare in kuma dole kana so ɗaya ne tafi sai dai mu qur'a da aka aka musu qur'a aka yi qur'a sai qur'a ta fada ga kan baban shine baban ya fita ya bar Jabiru gadin waɗannan ƴan mata tara da yake cewa a mutu an ba musu yana zuwa kuwa shine farko shine gawa farko dan dama tun kafa fara yake yake cewa ina jiyo kanshin aljanna a bayan dutsen nan to haka ko aka kashe shi kamar yadda kisa ta shahara wanda Bukhari ya fitar da ita daga baya bashi ya mishi tsanani da kuma waɗannan ƴan mata su tara sun isa aure babu kuɗin gado babu kuɗin keken ɗinki babu na komai Shi ne fa ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Jabiru ya kai kuka sai manzo Allah yake ce mishi to ai kai baka da matsala babanka ya samu darajar da bawa ne taba samu dama tiran da aka kashe shi suna ta kuka manzo Allah yana cewa ku kuka ko ku bari mala'iku ne suke ta mishi eh, suke ta lallabe shi wata kanwa uwar shi wata kanwa shi shi wato a antin shi Jabiru kenan ta zo akan jaki ta dauke shi shida wani dan uwan shi wanda sun yi shahada a Uhud ta sa su kaman mangala ta tafi da su cikin gari za ta ta rufe su a makabartar gari sai manzo Allah aka ga ga musu ce a koma da su inda suka shi shine aka dawo da su aka rufe su aka rufe shi da Abdullahi ibn Jumuh Jabiru yace raina bai kwanta ba bayan wata shida sai na zo na cire shi na canza mishi kabari daban na ganshi yana nan lafiya lau kamar ya kwanta bacci to bayan wannan kuma shekara 46 a zamanin Muawiya dan Abu Sufyan muawiya yazo yayi wani abu wanda mutanen madina ba su dadin shi ba shine yazo ya ce zai ja idan ruwa ta wajen za a ja musu fadama su dinga yin noma suka ce ba sa su irin yanda gwamnati take da idan tana so ta yi rushe rushenta yace sai an yi yace ku kowa ya je kuna ce akwai gawawakin iyalan ku to ku je kun san kabarin ku je ku kwashe su amma lalle sai an yi wannan aikin mun gani to shine yace muka je cikin dare muka sake tono gawawakin muka same su suna kaishi wasu har da zufa kaman sun kwanta bacci cikin cikin dare har irin zufan mai bacci wanda in bacci yama bacci zaka tike da zufa aka ce hannunsa ma inda ya dace ciwon da aka saran da aka masa akan cinya hannun na rike da cinya ma aka dage hannun sai jini ya bulbulo kaman sabon rauni in aka ɗage hannun kuma sai yayi kamar hannu mai bacci sai kuma a hankali ya ƙara dafe wajen manzo Allah ya ce mishi Allah yayi magana da babanka shi da shi ya ce mishi me kake so yace ina so ne a maida ni duniya a ƙara kashe na a jihadi Allah ya ce banda wannan nayi alƙawarin wa haramun ala qaryatin ahlakna annahum la yarji'un ka zaɓi dai wani abu yace to ya Allah ka bada labari a duniya cewa ka ba mu falala mu shahidai shine aka saukar da aya wala tahsabanna alladhina qutilu qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun to bayan da manzo Allah ya ga mishi wannan sannan kuma sai ya ka ce ma wasu bin ka bashi din ma haɗa su a gonarku da aka je aka yi khirasa ta gona aka ce ba za ta wuce ausiki hudu ba ina jin ba na manta ba a riwayoyin shikenan su kuma suna bin sama da ausiki 60 ne su kuma masu na dabino su masu ba su sifa duk da yi manzo Allah yake su jira aka hau aka yi ta kado dabinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan dabinan ya zauna da mazaunan shi masu albarka akai ya diba ya jujjuya shi jujjuya shi to kowa ya zo ya bulayi a zuba mishi da iya kudin shi akai ta zuba musu akai ta zuba musu dabino baya raguwa sai da kowa aka zuba mishi nashi gaba ɗaya aka sallame su manzo Allah ya ce mishi ka kwashe sauran shine fa shi ma Jabir kawai shigo gari duk waɗannan ƴan mata gaba ɗaya je musu aure gaba ɗaya kowace sai mata abin take bukata na kayan daki shi ma sai ya aure sai kuma sai ya auri bazawara ne kun yaje ya samu budurwa ko sai ya samu bazawara saboda akwai sauran waɗanda ba su riga sun tare ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da da riga angwaye ko ai yake cin ya aka yi da aka ce ai nayi aure ne ka gan kai yanzu ya shiga matsala da su ji rashin mutunci duk irin abin da muka ma sai dai mu ga kai aure ka kaddara zaune almajirin ka ne haka ka biya mishi wani bashi mai yawa haka har ya gama iya harkokin shi kuma har na aure suka rage amma bai gaya maka ba bai bugu ba waya ba ga katin waya ba ko da kawai sanarwa ka ji a masallaci dole za ka yi fitina dole za ka nasha ba a kyauta maka ba eh, shi kuma manzo Allah baya haka shi ke dauka dan ba ga mishi aure shikenan eh, ya zama abin da nan a al'adar su ba dole sai an ga mutane haka da yawa dan eh, za ka yi aure sai an buga kati an faɗa a facebook an faɗa a twitter an kai sanarwa gidan rediyon kaduna an kai nagarta wani ma har bbc ba ya wani in ka sanarwa iya wanda za su shaida shi kenan wanda da ya ji labari daga baya maka addu'a Allah ya tsare wannan shi ma a Abdullahi dan amru dan Kiram kenan baban Jabir walidu Jabir wa kana islamuhu tilkal layla shi a wannan daren ya musulunta a wannan dare na na Aqaba a Makka anan ya musulunta kuma tunda dattijo ne sai aka bashi ah, wato niqaba wa Ubadatu ibn Samit da kuma sahabi Ubadatu dan Samit wanda mun yi magana akan shi a baya radiyallahu anhu fa haula'i tis'atun min al-khazraj kaji mutun tara cikin khazraj wa thalathatun min al-aws sukan ukkun da suka maida su biyu? su kuma ausawa ne sune usayd bin al-khudayr wanda an ambace shi a baya wa sa'ad ibn khaythama sa'ad ibn khaythama wato a a wa rifa'at ibn al-munzir da kuma rifa'a bin al-munzir waɗannan su kuma suna daga cikin watin a a abin nan mutanen ausu kenan ko akwai اوكي من ثلاثه من الاوس اسيد بن بن خدير سعد بن خيثمه da kuma rifa'at ibn al bin abdul haka bin abdul mundir yes wanda shi ma daga cikin shuhada uhud rifa'a ibn abdul mundir wakila bal abul haythami ibn tayyihan makanahu wanda shi ma an shi a baya abul haytham ibn sayyiha wa amma almar'atani matayen nan guda biyu ko da aka ce sun bi 75 din nan akwai wata mata mai suna ummu umara nusayba bintu ka'ab ibn amr ummu ta wanda ake mata alkunya da ummu umara sunanta nusayba bintu ka'ab bin amr wa hiya allati qatala musailama ibnaha ita ce wacce musailama ya kashe mata ɗa wanda dana ta shine habiba bin zaid habibu dan zaid wa asma binta amr bin adi da kuma wata mata mai suna asma'u bint amr ibnu adi radiyallahu anha to bayan waɗannan bayan waɗancan to kaga sai waɗannan kenan guda uku nan sune usaid bin al-khudayr wanda a a shi ma naqib ne daga cikinsu su baban shi shine jagoran aus a wurin yakin yawmu bu'al ana kashe shi baban shi shi wannan ya daga cikin dattawa masu hankali manzo Allah sallallahu alaihi ya hada ya hada ƴan uwantaka tsakanin shi da Zaid ɗan Haritha ah, an ba da labarin cewa yana da kyakkyawan sauti na alqur'ani ah, ran da ya musulunta dinnan manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta mashi kusan dukkanin abin da aka saukar zuwa lokacin da da ya zo madina ya ta karanta da alkur'ani allah ya mashi daɗin sauci da iya karanta da alkur'ani ah, ya rasu shekara ta ashirin bayan hijirar manzo allah sallallahu alaihi wasallama cikin ah, zamanin halifancin sayyidina uthman kenan ah, sayyidina umar amin zamanin halifancin sayyidina umar ya bar bashi mai tarin yawa wanda sai da aka yi shekara da shekaru ana biya shi kuma sa'ad ibnu khaisama shine naqib na banu salim ya rasu ne a ranar badar shi shahidi ne a badar ya daga cikin kaɗan ɗin da aka kashe a ranar badar kamar yadda Ibn sadin ya ambata a cikin tsabakar shi kuma rifa'at ibn al-munzir ibn abdul shi ma badari ne daga cikin shuhada uhud wasu su in Allah ya so muka je bayani akan shuhada uhud mu ji ƙarin bayani akan su to wannan matar mai suna ummu umara nusaiba bintu ka'ab ita ce nake so na dan ƙara mana haske akan wace ce ita daga cikin littafin Siyaru A'lamin Nubala tarihin kankani ne amma yana da fa'idoji sosai musamman zai bayyana cewa musulunci baya hana mata yancin su kamar yadda galibin yan boko jahilai suke riyawa da su da iyayen gidansu turawa da kuma suke ɗaukan al'adun wasu kabilu ko wasu al'ummomi da suka shiga cikin musulunci wanda ke uzura wa mata sai a fassara da cewa wai wannan musulunci ne ba haka bane musulunci tabbas asali abin da yake cewa ga mace shine ta zauna a gidanta wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahilatul ula kaga da aka ce kar ku yi shi fita irin ta maguzawa kenan akwai fita irin ta musulmai ashi shi zaka ce in za su fita ga yadda za su yi yudina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zay su fita da sutura mai kyau sannan kada su yi gwalangwaso ولا يخدعنا بالقول فيسمع الذي في قلبه مرض haka aka ce wa kar su dinga buga su da sauran dai bayanai da aka yi akai sannan kuma ya zama fitar ya zama musu abin da ke da maslaha ga rayuwarsu ko addininsu ko al'ummarsu da haka musulunci bai hana mace ta fito yace wani abu na neman ilimi ko neman lafiya ko neman abinci ba in ba ta da mai bata ko wani abu da zan mata larura kamar zuwa asibiti da sauransu sannan akwai ayyuka ma da mace ta yi a cikin al'umma waɗanda al'umma ke da buƙatar mata a cikin wannan tun zamanin manzo Allah din mata suna yin aikin ba da magani suna yin aikin abinci a gidajensu suna fita su raka mazajensu wurin yaƙi su yi aikin ciyarwa da kula da marasa lafiya da abubuwa makamantan waɗanda da haka ba kulle su ake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk tafiyar da yake yana tafiya da mata a cikin tawagarsa wannan mata ga tarihin ta a cikin sirru alamin lubala a takeice kwarai akwai photocopy wasu sun samu ah, malam zahabi yake cewa ummu umarata nusaybatu bintu ka'ab ibn amr al-ansariya maman umara nusayba yar ka'ab yar amru al-ansariya sai buga mata alama arba'a wato malamai hudu abu dawud tirmidhi nasa'i da ibnu majah sun fitar da riwaya hadithinta Ibnu auf ibn manzul cikon sunanta din kenan al-fadila macen nan mai daraja al-mujahida al-ansariya al-khazrajiyya ba ansariya kuma yar kabilar khazraj an-najjariya yar banun najjar al-maziniya sunan kabilar su ne har yau al-madaniya kana akuha abdullahi ibn ka'b al-mazini min al-badariyina dan uwanta abdullahi ibn ka'b ya je badar wa kana akuha abdurrahman min al-bakkaina dayan dan uwana ta kuma abdurrahman bin ka'ab shi kuma yana daga cikin masu kukan nan waɗanda Allah ya ba da labari a cikin Qur'ani cewa wa alal ladina idza ma atauka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min adh dam'i hazanan Allah yajidu ma yunfiqun wanda manzo Allah sallallahu alaihi suka zo suna so a tafi da su yaƙi ba su da makamai ba su da komai shi kuma ba yi da abin da zai ba su sai suka koma suna ta kuka waɗannan suna daga cikin da aka baiwa uzuri su bakwai kamar yadda ya tabbata ibnu sa'd ya kawo sunayen su da tarihin su gaba ɗaya a cikin littafin shi tabaqat ibnu sa'd to shi ɗaya ne daga cikin su waɗannan talakawa marasa abin hannu shahidat ummu umarata wannan mata da ita aka yi lailatul aqaba wannan da ake bayani a nan wa shahidat uhudan ta je yakin Uhud wal Hudaybiya ta je a sulhun Hudaybiya wa yawm Hunain da ita aka je Hunain wa yawm al-Yamama wanda aka yi tare da watin abin nan Musailama kin wajahadat kuma ta yi jihadi wa fa'alatil afa'ila ta yi ayyuka na azo a gani ruwaya laha ahadithu tana da yan hadisi yan hikin nan wa quti'at yaduha fil jihad an taba sare mata hannu aka tsinke shi gaba daya a wurin jihadi wa qala al-waqidi waqidi yace shahidat uhudan ma'a zawjiha ghaziyah ibn amr ta je uhud tare da mijinta gaziyatu dan amr wa ma'a waladaiha da ƴaƴanta guda biyu kharajat tasqi wa ma'a hashannun. ta fito ne asalin aikin da aka bata ba soja bace combatant dan ba shine aikin mata ba asali ta zo ne da sunan su ne masu aikin shayarwa za su dinga tanadar ruwa wanda za a dinga baiwa sojojin nan musamman da waɗanda aka ji musu rauni wa ma'aha shannun tana rike da shallu shine wato duwatsu tana rike da jaka ta duwatsu kamar kace ta da basu saki ba haka take emci ba wa qatalat kuma ta yi yaki wa ablat bala'an hasana yi kokari wa jurihat 12 jurhan an ji mata ciwo guda biyu. وكان زمرة بن سعيد المازني يحدث عن جدته اكون جيكن mai suna زمرة yana ba da labari daga kakarta cewa Wakana, kana karshe da قالت تكي شو سميت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ناجم ان الله yana cewa la bata, nusaybata binti ka'ab lil yawm khairun min muqami fulan wa fulan dan Allah yace na dan da Allah kokarin da matan nan ta yi yafi na wani da wani wasu maza ragage ake ake ne ba za a faɗi sunan su ba kan matan su raina su ko wannan magana haka al-Imam Abdul Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi ya ruwaito ta da isnadi kyakkyawa a littafin shi mai suna Manaqibun Nisa'i Sahabiyyat littafi ne ya rubuta haka juz'i biyu Manaqibun Nisa'i As-Sahabiyyat haka ya ruwaito wannan kisa a cikin littafin wa kanat taraha yawma idin tuqatilu ashadda al-qital an ganta ranar Uhud tana yaki mai tsanani wa inna hala hajizatun thawbaha ala wasatiha ta yi tsammara a jikin kwankwasanta ta daure tufafinta a jikin a jikin tsakiyarta hatta jurihat talata ta ashara juhan aka mata ciwo guda 13 wa kanat taqulu tana cewa inni la anzuru ila ibni qami'a ina kallon kafirin nan ibnu qami'a wa huwa yadribuha yana dukan matan nan ala atiqiha akan wuyanta wa kana a'zama jirahiha wannan ciwon da aka ji mata na wuyan nan shi yafi kowanne tsanani fadawatu sanatan shekara guda bayan uhudu tana jinyan wannan wannan rauni ثم nada munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila hamra'il asad sannan bayan kwana daya da dawowa daga Uhud mai shela na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi anguwa anguwa yana cewa manzon Allah ya ce a fito a tafi wa gazwatu hamra'il asad wanda kamar yadda ya tabbata bayan da aka yi wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan raunuka da aka yi musu a Uhud Allah ya kwace bayan sun sha wahala sai zama su kafiran sun je sun yada zango a wani waje suna jira su ji outcome na mai ke faruwa manzo Allah ya taho Madina sai aika aje a bincika mu. sai aka je aka yawata aka ce suna waje kaza kwana daya mutane sun ji rauni kaman banu Abdul Ashhal an rasa ma wanda zai wa wani abin nan jinya kowa da rauni shi wani da karaya wani da sara aka fada wani da rauni a wuri kaza manzo Allah ya ce aje a ce duk a fito shi ma da rauni bakin shi ya kumbura hakorin shi ya karye an daura mishi bandeji a goshi yace kowa ya fito amma banda wanda bai bi mu ba banda waɗannan munafikai da waɗanda suka yi rauni dan salulu ya ja su suka dawo dinnan yace wanda muka fito da su duka su mutum ɗaya ne aka bar shi ya fito wanda bai fito ba a baya shine Jabiru din can da yazo ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaji kaje da muka da babana gashi kuma shi an kashe shi shi to kai ka fito a madadin shi manzo Allah aka suka fito a ko waɗanda da rarrafe suka iso inda manzo Allah yake a masallacin shi suna goye su. saboda suna da rauni kuma ba su da abin hawa yaki ne na ban wahala da shaq da kunci kwarai da gaske karanta littafin ibnu sa'd at-tabaqat shine da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a fito wannan wurin har yanzu sunan wurin kenan kaman kilomita 20 a wajen a wajen Madina hanyar Zulhulaifa ana cewa wurin Hamra'ul Asad yana daga cikin ma'asir na tarihi wannan mata ta iya fitowa ba saboda wannan raunin da ke cikin wuyanta manzo Allah ya ce to ya ya ya ya mata uzuri ta zauna bata iya fitowa ba gashi ne shine yake cewa fa shaddat alaiha thiyaba ta ta sa kayan ta za ta fito fa masada'at min nazfi dami ta kasa nikewa saboda jini na janta tana ta zubar da jini tana daga cikin wanda suka kasa fitowa gabaki daya haka aka je aka kwana biyar a wajen a wannan a wannan wurin da ake ce ma hamra'ul asad shine manzo Allah yake sa idan dare a kunna wuta da yawa da yawa dan wadancan su dauka mutane ne da yawa to akwai wani mutum wanda yazo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da bai musulunta ba a lokacin sai ya je ya samu su Abu Sufyan suka ce mushi me zaka ce game da waɗannan da suka fito yace ai Muhammad bai ya sake shiri duk mutanen nan da suka juya mishi baya da yanzu har da su kuma kuga in dare irin wutar da suke suke kunnawa ba sai ikirma sai ce to ina ganin gara mu gudu ba kawai gaba daya abu abu abu suganda yana cewa ba za mu gudu ba sai mun ga me suke nufi suka rindaye shi akan a gudu aka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake ce musu yake cewa arshadahum a ikrimatu wa laysa birashid ikrima ya sa su akan tafarki kuma ba na shari'a bane tafarki ya ya ya koran mana su sai aka tabbatar sun bar gaba ɗaya sun bar Madina sun bar yankin Madina gaba ɗaya sun gudu suna wagen baya bayan kwana biyar sannan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka dawo cikin garin Madina shine ake nufi da suna waqa'atu hamra'il asad to da aka ce a fito wannan yakin bata iya fitowa ba radiyallahu anha wa rahimaha Allah ya kara mata yadda Allah ya mata gafara ibnu sa'd ce akhbarana muhammad ibn umara qala akhbarana abdul jabbar ibn umara an umara ibn ghaziya qala yace qalat ummu umara ra'aytuni wa kashafa an-nasu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace na tunani lokacin da mutane suka watsi suka ba manzon Allah waje fa ma baqiya illa fi nufair manzon Allah yana cikin wasu ɗan kaɗan mutane ma yutimmuna ashara ba su kai mutum goma ba wa ana wa bunayya wa zawji da akwai ni da ƴaƴana guda biyu da mijina baina yadai a gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zubbu anhu muna kare shi wan nasu yamurruna bihi munhazimina mutane suna ta wucewa sun sun sun ainihin wato taɗi sun sun zama defeated wara'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganni wala tursamai ba ni da garkuwa ba ni da shield fara'a rajulan muwalliyan wa ma'ahu tursu sai ga wani mutum kuma ya ruga a guje shi kuma yana rike da wannan wato garkuwa fa qala sai manzo Allah ya ce alqi tursaka ila man yuqatil idan zaka gudu ne ka wurgar da wannan abun kariyar naka wanda suke yaki su dauka ma fa alqahu sai ya wurgar fa akhadtu ni ko na dauka fa ja'altu utarrisu bihi ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na dinga yi manzo Allah garkuwa da shi wa inna ma fa'ala binal afa'ila ashabul khayl tace waɗannan na kan dawakai waɗanda suke kan dawakai su Khalid kenan su ne suka yi mana rashin mutunci wa tarrastu lahu ni na dinga kare law kana law kanu rajalatan mithlana asabnahu tace da a ce a ƙasa take kaman mu da mun samu cin nasara akan su insha Allah fa yuqbilu rajulun ala farasi amma sai ga mutun ya tawo a sukwana akan doki fa yadribuni sai yazo ya kawo mini sara wa tarassat wa ni kuma sai in kare falam yasna shay'an baya iya mun komai wa walla sai ya juya fa adribu qurquba farasi sai ni kuma na kai duka a jikin kwankwason dokin shi fawqa ala zahari sai su fadi shi da dokin gaba daya faja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yasihu sai manzo Allah yana cewa yabna ummi umara ummaka ummak ya kai dan gidan ummu umara taimaki mahaifiyarka taimake ta qalat fa awana ni alaihi hatta auratu husuba dana ya taya na har muka kashe wannan kafir in suka ce auratu uba kamar yadda bawo shi yake cewa an kai shi barzahu kinaya ne akan mutuwa haka wannan labari ibnu sa'id ya bada shi a cikin tabaqat sa sannan ya kara cewa akhbarana muhammad ibn umara qala haddathana ibn abi sabra an amr bin yahya an ummihi an abdullah ibn zaid qala jurihat yawma idhin jurihtu yawma idhin jurhan an jimur ciwo a wajen a ranan uhud waje alad damu la yarqa jini yake tsayawa fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace a asib haka ka daure rauninka fa tuqbilu ummi ilayya wa ma'aha asaibu fi hiqulha sai uwata ta zo ta same ni tana sanye da wasu majanyai a jikin kwankwasanta faraba barabadat jurhi wan nabi sallallahu alaihi wasallama waqifun ta daure mini ciwo na Allah yana tsaye yana kallo fa qala sai yace in had bunayya tashi fadaribul qauma tashi ka kai musu farmaki faja'ala yaqulu sai manzo Allah yana yana cewa sai shi yaran yana cewa ma yuqiqu manzo Allah ka yana cewa ma man yuqiqu ma tuqiqina ya umma umara wa ya isa irin wannan aiki da yake yake umma umara uwa tana ganin dan ta yana zuba amma ita take daurewa ta sa ihu ba sannan da ita ake kai farmaki da ita ake kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowace mace ke iya wannan ba a lokacin da maza ma suka juya suka dafe kiya a guje fa aqbala allazi daraba ibni sai ga mutumin da kafirin da ya ji ciwon nan sai ga shi yayo kwana zai ƙara kawo farmaki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace hadha daribu ibniki wannan shi yasa rikan qalat fa a'taridu lahu sai na tare shi fa adribu saqahu sai na buge shi a kafa fa baraka sai ya gwiwa fa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabtasim sai naga manzon Allah yana murmushi hatta ra'aytu nawajidahu wannan ma yana daga cikin abinda wancan malami ruwaito Abdul Gani ibnu Abdul Wahid a cikin Manaqibun Nisa'i as-Sahabiyyat wa qala sai manzon Allah yace istaqatti ya umma amara lalle kin dauki fansa kin dauki fansa abinda aka yi wa thumma aqbalna na'ulluhu bisilahi yace ni da dan nawa sannan muka dinga tattaka wannan kafiri makami hatta ataina ala nafsi har da muka kawo kashin rayuwarsa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace alhamdulillahi allazi zaffarak godiya ga Allah wanda ya baki nasara qala akhbarana muhammad ibn umara قال حدثني ابن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن أبي سعسع عن الحارث بن عبد الله سميت عبد الله بن زيد بن عاصم يقول شهدت أهدا ناجي يكن أهد فلما تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دنوت منه yayin da suka watsa suka ba manzon Allah waje ni kuma sai na kusanto shi ana wa ummi ni da uwata na zubbu anhu muna kare shi faqala sai manzo Allah ya ce ibnu abi umara dan gidan ibnu ummi umara dan gidan umara ne qultu na'am qala irmi yace harbe su faramaitu sala baina yadayhi rajulan bi hajarin wa huwa ala farasi sai dauki dutse na wurga wani kafiri yana kan doki fa asabtu al farasi sai na samu idan dokin fa farabal farasu sai dokin ya rude fa waqa'a huwa wasahibi nan da nan ya faɗi shi da mai dokin waje altu a bil hijara sai na dinga zabga mishi duwatsu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yabtasimu manzo Allah yana murmushi wa nazara ila zulhi ummi ala atiha manzo Allah ya kalli raunin da aka ji ma uwata akan wuyarta fa qala ummaka ummaka a asib jurha yace zo ka taimaki mahaifiyarka zo ka cici rayuwarta daure mata wannan ciwon Allahumma ij'alhum rufaqa'i fil janna ya Allah ka sa waɗannan mutane su zama tawagata abokaina na kusa da ni aljanna qultu sai yaron yace shi Abdullahi ibn Zaid ibn Azib yace ma ubali ma asaba ne min duniya da manzo Allah ya ja ka sai na ji kawai ban damu ba komai ma ya faru komai zai faru ko mutuwa ko rayuwa ban damu ba kuma daga nan to me zai damu da shi jama'a wa an Musa ibn Zamra an Sa'id ibn Sa'id an Abi kala ukiya Umar ibn al-Khattab bi murudin fiha mirtun jayyid kuma dan Khattab yana halifa aka kawo mishi wasu wato zannuwa da wani zani mai tsada mai kyau fa ba'atha bihi ila ummi Umara sai aika da wannan mata da ya ce a baiwa wata amarya ta Abdullahi dan Umar wata sirkar shi da aka auro ta sabuwar amarya ta ƙara a cikin kayan lefanta kenan go sai kawai yace kai akwai wata mata ta tafi da daraja ko kai ma wanci mutumiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam shu'ba yace an habib ibnu zaid al-ansari an imra'atin an ummi umara qalat atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqarrabna ilayhi ta'aman wa kana ba'du man inda husayma manzo Allah ya zo wurin mu sai muka bashi abinci wasu kuma suna daga cikin waɗanda ke azumi tare da shi sai sai ce fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam idza ukila inda as-sa'im at-ta'amu sallat alaihi al-mala'ika idan aka ci abinci a inda mai azumi yake sai mala'iku su tame adda inda ya karya ba wannan riwaya tana da matsala saboda wato ibhami na wancan imra'a da wa an muhammad ibn yahya ibn habban qala zurihat ummu umara bi uhud 12 jurha an ji wannan mata ciwo guda 12 a uhud wa quti'at yaduha yawm al-yamama a ranar yakin yamama aka tsige mata hannunta wa jurihat yawm al yamama ciwa yadiha ahada ashara jurha aka ji mata rauni guda goma sha ɗaya bayan wancan faƙadimatul madinata wa bihal jirahat ta zo madina da waɗannan ciwuka falaƙad ruwiya abu bakirin radiyallahu anhu wa huwa khalifatun ya atiha yas'alu an sai na bakar da kanshi yana halifa yake zuwa har gidanta yana duba ta ya jikinta akai akai yake zuwa yana duba ta wa ibnuha habib ibn zaid ibn asif huwa allazi qatta'ahu musailama danta habib bin zaid ibn asim shine wanda musailama yayi kata kata da shi a ranar. wa ibn al-akhar abdullah ibn zaid ibn asim al-mazi alladhi haka wudu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullah dan zaid dan asim wannan danta shine wanda ya ruwaito a a kissan alulan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam tana cikin sunan Abi Dawud utila yawmal harra shi kuma ya daga cikin wanda aka kashe a ranar harra a yakin da aka yi kenan shekara ta 63 bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Yazid dan Muawiya sarki na wannan zamani ya turo wani mugun kwamandan mai suna Muslim bin Uqba al-Murri yazo ya kawo hari Madina saboda mutanen Madina sun yi mishi tawaye sun warware mu baya da suka yi mishi saboda sun zarge shi da da ainihin wato rashin arziki da shan giya da rashin mutunci suka ce ba za su yi ci gaba da wannan mubaya ba yazidu bai daga musu kafa ba bai yi aiki da abinda manzon Allah ya ce a karbi mai kyautatawa daga cikin su a yafe mai kuskuren su haka manzon Allah ya ce zamu zo mu karanta ya ce ansaru na bada wasiya duk wanda ya shugabanci wal yuqbal min muhsinihi wa yutajawazu an musi'i idan sun kyautata a karba idan sun gaza ayi hakuri to yazidu ba ruwan shi wannan ba yazo ya musu wannan rashin imani ya turo musu wannan mugun komanda yazo kwana uku yana kashe mutane a garin Madina an kashe tsakanin sahabbai da ƴaƴansu mutum 600 sahabbai da ƴaƴansu ai banda sauran mutane kamar yadda ibnu kasir ya bada labari an yi wa budurwa sama da guda dubu a wannan kwanakin suka yi kata-kata da madina wani daga cikin mugayen abubuwa da suka faru a tarihin musulunci kuma Allah bai jinkirta wa yazidu da shi da kwamanda na nashi ba ba su wata uku a duniya ba daga wannan lokacin wannan daga cikin bala'o'i da ya faru Allah ubangiji shi kyauta a harra din shine wato duwatsu masu zafi ana ce wurin harratu waqi wacce take gamashin madina to yana daga cikin sahabbai waɗanda aka kashe a wannan wuri radiyallahu anhu wa huwa alladhi katala musailama al bisayfi shine kuma wanda ya kashe musailamatul kazzab da takobinsa in farda abu ahmad al-hakim wa ibn manda bi annahu shahida badar hakim da da, da ibn manda suka ce ya je badar wa qala ibn abd barri bal shahida uhud zabi yace qultu na'am gaskiya ne as-sahih annahu lam yashhad badran wallahu a'lam wannan dana ta ya rasu a shekara uh, ta ta abin nan kamar da muka ji a shekara ta 63 ita kuma rasuwarta shekara ta 13 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to jama'a kun ji wannan mata da fa'ida da ke cikin tarihin ta wanda yake nuni zuwa ga yadda ake samun mata a farkon musulunci wanda suke jarumai masu jajircewa waɗanda suka suke suke tafiya yaki baya ga ita Aisha malama ce cikin sahabbai wadda take karantarwa har mazaje har wanda suka girme ta tana ɗalibai haka haka ummu salama haka akwai abin nan wato rufaida al-ansariya wacce ita ma likita ce kuka ce nurse ce mai bada magani da bada shawarwari akwai su da yawa a cikin mata ba kowace mace ce take zauna haka dabas kawai bata bata da wani amfani ba to kuma dan an samu sun al'umma ko wasu mutane a wasu wurare ko wani zamani dan suna musulunci amma sun cakuɗa addinin musulunci da al'adunsu sun saka musulunci a cikin buhun al'adarsu sai ya zama da musulunci ya fito da sibga da kala al'adarsu idan an zo sai a yi bayani a ce al'adunsu wane ba musulunci ba musulunci tabbas ya zo da katange mata da mutunta su da ba su karama da lullube su da raba su da inda maza su amma bai hana su fitowa ga baki ɗaya ba in za su fito su fito bisa ka'ida kada su tafiya sai da muharrami kada su je inda za su yi saban Allah kar su je inda ba ba a sani ba waliyansu ba su sani ba kamar miji ko uba ko wanda ke kula da su kar su kaza kar su kaza wannan duk dan kare mutuncin su a musulunci bai bai taba cutar da su hasali ma babu addinin da yau mai gata irin musulunci wallahu ta'ala a'lam sai malam ya ci gaba da cewa falamma tammat nan ne ko هذه البيعات استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل الأقبة بأسيافهم waɗannan ah, sahabbai mutanen Madina bayan da aka gama mubayi'an nan sai suka ce manzo Allah in ya so in ya ba su izini daga nan kawai za su fara kashe kafirai tunda kafiran suna zazzauna a cikin me na basu san abin da yake ciki ba kawai a auka musu duk a kashe su duk a huta ma gaba daya ba sai an wani sabon shiri ba falam ya'zan lahum fi dhalika manzo Allah ya ce a shi bai ba da izini ai wannan ba Allah shi bai ba shi izini ba wasarakha ash-shaytanu 'ala al-aqaba bi anfadhi sautin sumi'a shedan iblis yayi ihu a wannan wuri da sauti mafi ƙarfi wanda aka taba shi yace ya ahlal jabajib a wata riwaya ya ahlal akhashib idan aka ce al akhashib shine ya ahlal jibali kenan ya ku mutanen duwatsu to sai zama yanzu da mutanen maka kawai idan su ne mutanen duwatsu idan ku aka dauka da wannan ya ahlal jabajib kamar yadda yazo anan to sai zama yana nufin ya ahalal mina ya ahala mina domin jabaji din wasu angwani ne dake kusa da wannan mash'ari na mina hal lakum fi mudhammamin wasubatu ma'ahu ba kwa zo ku dau mataki akan mudhammamin wannan da kuke zargin sa kuna zargin ya raba kan al'umma manzo Allah yake kira da wannan mugun sunan wasubat da sababbin ƴan tawaye wato wanda suka fandare ma al'ummar su asabi shine wanda ya fita daga cikin harka al'ummar sa ya zama daban ma'ahu ga sunan tare qadijtama'u sun taru ala harbikum za su yake ku fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace hadha azabbul aqaba wannan muryar macijiya ce ta aqaba wato wannan aljani macijiya ce wannan aljanin hadha bunu azyab wannan dan makaryata ne al-azib shine adda'i wanda yake yin ƙarya amma wallahi ya adu wallah la atafarraganna laka cinaran da Allah kai wannan makiyin Allah zan maka shiri na musamman wannan kisa ta tabbata al-imamu ibnu hisham ya fidda ta a cikin sirarsa haka al-Imam Ahmad ya ruwaito hadisin a cikin littafin sa al-Musnad da al-Imam Abu Dawud da shi ma ya ruwaito ta hanyoyi daban-daban daga Muhammad ibn Ishaq daga Ma'bad ibn Ka'ab daga dan uwansa wato daga Abdullahi dan Ka'ab kenan da Ka'ab ibn Malik da isnadi ingantacce wanda ya tabbata kamar da malamai suka ambata wannan da yace a Al-Jababi al-jababi shine wannan gidaje kamar da muka ambata ya ya gidajen da suke kusa da ainihin wato wurin mai nadin daga cikin malaman da suka inganta wannan hadisi ko wannan kissa akwai al-Imam Nuruddin al-Haythami a cikin Majma'uz Zawaid kuma ba'ul Fawaid haka kuma baya ga shi wasu malamai da dama sun tabbatar da kissar sun ruwaito ta kamar al-Imam Az-Zahabi a cikin Tarikhul Islam kamar al-Imam ainihin wato Ibn Kathir al-Dimashqi a cikin Al-Bidayah wal Nihaya da makamantansu wallahu ta'ala ثم An أن ينفضوا ila رحالهم sai manzo Allah sai alaihi wasallam ya to kowa ya fice ya masaukin sa a watsi kafin kafin hankali ya kawo kan taron mu kowa ya tashi ya koma masaukin shi falamma asbaha alqaum da gari ya waye kuma manta an ce wannan abu ya faru ne da daddare daren da ake kwana annan wato goma ga wata kenan ranar sallah ko to sai sai ya ce ah, garat alaihim jillatu quraish da gari ya waye sai manyan quraishawa suka yi sammako suka tafi masaukan mutanen Madina wa ashrafuhum manyan Qurayshawa da shugabanninsu hatta dakhalu shi'abal ansari suka shiga anguwa ko masaukin ansaru faqalu suka ce ya ma'asharal khazraj ya ku khazraj innahu baladana annakum laqitum sahiban al-bariha labari ya iske mu cewa kun je kun yi mitin da mutumin nan namu cikin daren nan wa wa'adtumuhu kuma kun masa alƙawari an tubayi'uhu ala harbin za ku yi masa mubaya'a akan yaki da mu wa lahi mun rantse muku da Allah ma hayyun min al-arabi abghada ilaina min an yanshaba bainana wa bainahu al-harb minkum babu wata kabila cikin larabawa da muke jin kyamar kada yaki ya barke mu da su irin fam aka man kana hunaka min al-khazraj min al mushriki sai kafirai dake cikin Khazraj a lokacin suka mike suna cewa ya halifuna lahum billahi suna rantsewa da Allah ma kana hadha wa ma alimna sun rantse da Allah ba ai haka ba kuma su ba su sani ba kuma gaskiya ne su ba su san an yi ba da haka ba a ba a wajen su waja'ala abdullahi ibn ubay ibn salul jagoran munafikai wanda shine shugaban Khazraj a wannan lokaci ya rinka cewa ya qulu hadha batil wannan magana banza ce ma wa ma kana hadha sam bai haka ba wa ma kana qaumi liyaftatu alayya mithla hadha sam mutane na ba za su taba min irin wannan gangancin irin wannan shigegi akan shugabanci na ba za su min wannan riga malam masallaci din ba law kuntu bi yathriba ma sana qaumi hadha hatta yu'amiru koda ban zo nan ba ina madina mutane na ba za su aikata wannan abin ba sai an bari na an je an gaya mana tukuna ba zai yi ba faraja'at quraishun min indi sai quraishawa suka yi kwana suka koma suka ce to alhamdulillah ashe ba ba gaskiya bane labarin warhal bara'u bin ma'rur sai bara'u dan ma'rur shi kuma sai ya kama hanya fataqaddama ila batni ba'jat za tsaya ne fataqaddama ila batni ba'jat ah, wannan wannan sahabi mai eh, ko ah, wannan sahabi mai suna albara bin ma'arur shi kuma sai ya wuce da jama'arsa suka tafi zuwa wani kwari mai suna batnu Ya'ajaj, wata lahaka ashabuhu minal muslimina suka yi tariskan shi su sauran sahabbai cikin musulmai mutanen Madina suka dinga rikashi shi ɗai ɗai suna ficewa ɗai-ɗai-ɗai haka wata tallabathum quraish quraishawa suka ci gaba da neman su za su kashe su fa adraku sa'ad ubada sai suka riski ɗaya daga cikin sahabban ɗaya daga cikin waɗannan mutane shine sa'ad ibn ubada za'imul ansar din wanda ce cewa sa'ad ibn ubada ibn Dulai, ibn Harika. babban sahabi ne daga cikin mutanen madina yana da hadisi a cikin al-kutubul arba'a ya rasu kudin shekara ta sha hudu. ko ta sha biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a za saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu dawo mu tashi daga cewa summa amarahum an yanfaddu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am